To masu kallon mu mu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na sirrin su har kullum shirin sirrin su shiri ne da yake kawo mana mutane masu mahimmanci. Idan ba ku manta ba a baya mun kasance da injiniya Salim. To a yau ba mun ƙara kasancewa da injiniya Salim tare da sabuwar fasaharsa. Ku biyo mu domin ganin yadda injiniya Salim ya zo mana da sabuwar fasaha tare da ni Zulaihat Ibrahim. fasaha. Yawa kamar yadda kowa ya sani sunana injiniya Salim Haruna Tukuri Ibici yau na zo da sabuwar fasaha ta eh, kamar blender new design ne amma wannan hand blender ne ana yin amfani da shi da hannu mm. kuma akwai bambanci da shauran blender da ake yi ita wannan blender za ka iya yin amfani da ita da caza 12 kuma za ka iya yin amfani da ita da batiri ba wai dole sai an kawo wuta ake amfani da ita ba za ka iya yin amfani da ita da battery to a voltage so ita wannan blender shin ka taba ganin irin ta ne ka kirkire ta ko kuma kawai fasahar ka ce so kamar yadda na faɗa a baya gaskiya yawancin abubuwa na da nake nake kirkira ba wai gani nake yi ba nake kirkira kawai ina yi ne da iya tunanina da abin da na yi tunani akai ina yi ba tare wai da ko na ɗaya na je na yi risa na duba wannan ba wannan gaskiya ban ga yadda ta bature take ba duk da dai ba za a ce ban taba ganin yadda ta bature take ba so amma an kika kula na wannan na yi new design ne ba kamar yadda shauran bulandu suke ba wannan kika ganta za ki ga kamar individual idea za a ce tunda kin ga wannan ita ita kadai ce zan iya cewa gaskiya babu irinta ta ko da kin shiga intanet kin duba ba za ki ga irin wannan ba wannan na yi ta ne da iya fasaha ta kawai to yanzu idan aka zuba kayan miya za ta yi amfani kwarai da gaske amma ita wannan blender gaskiya ba wai irin wadda za ta nika abubuwa ne masu karfi ba saboda hand blender ne abinda za ta iya nika za ta iya nika kamar lemo ayaba irin su kankana tumatiri tattasai ba za a iya sa mata wani abu mai ƙarfi ba wanda za a ce dole sai ta markaɗa saboda Eh, ba za a hada ta da electrical wannan ba eh, mm. blender saboda ita wannan kin ga 12 volt ne ba za ta yi ba a ce kin ga abin da ka hada shi da nepa da kuma batiri kin ga karfin ba zai taba zuwa ita wannan tana da karamin inji ne saboda injin ta kin ga a nan yake a saman yake yawa injin ta nan yake makunnin ta kuma gashi nan makunnin ta yake yawa kuma kin ga shi injin ba wai nan yake ba wannan abin za a iya ma cire shi kamar a misali kayi markaɗe ka gama mm. za ka iya cire wannan abin ka juya abinda da kake so kuma ka wanke komai da komai to injiniya salim me zai hana ka dinga kirkirar wa'annan abun kana siyarwa ya zama maka a matsayin sana'a so gaskiya yanzu ba wai naki ba ne ina da sha'awar ko ina da interest akan in dinga eh, inventing dan abubuwa ina siyarwa so amma yanzu gaskiya ba da lokacin da zan ce zan kirkira in dinga cewa saboda wannan ma project ne zan ce na 'yan makaranta suka bani kanan na yi musu shi to injiniya salim za mu so ka faɗa mana shi wannan glass ɗin da aka sa a nan wajen menene amfaninsa so shi wannan glass amfaninsa eh, kin san ko me irin wannan abubuwan dole sai an yi abin da zai ba mutane sha'awa so wannan abu kamar za a kira shi dai da creation ne wannan ba ba wani amfani da yake kawai da decoration ne wanda mutum zai yi sha'awa abin kuma zai kara shi blender kyau shine amfanin sa a wajen idan ka samu dama zaka iya yin wanda ya fi wannan girma ko kuma a iya girman shi kenan shi wannan blender eh ba in na samu dama ina da tunani kala-kala irin wannan akwai blender da yawa irin wadda ma babu ita a yanzu amma ni ina da ita yanzu a kaina duk lokacin da nake so kuma zan iya kirkira a bata so ina so akwai wata blender ma da nake so in kirkira wadda ba sai ka yi amfani kamar wajen yanka karot da uh, onion albasa da kuma salata haka da ganyayyaki dai da shauran abubuwa ba wai sai ka ɗau wuka ka dinga yanka da hannunka ba kawai ita wannan duk abin da kake so in dai na yanka kayan miya ne kawai da ka zira kawai za ta yanka ma akwai iyayen da kake so kuma za ta yanka ma irin yankan style ma za ta yi ma da style abu duk yanda dai kake so za ka yi yayyanka abubuwa so masu kallon mu kun je ta muka tattauna da injiniya salim da sabuwar fasaharsa har kullum muna kira ga gwamnatocin kasar mu da 'yan siyasar kasar mu da masu hannu da shuni domin su riga duba wa'annan matasa 'yan baiwa domin su ba su gurbin karatu wanda zai faɗaɗa kwakwalwarsu sannan ya amfani rayuwarsu ku ci gaba da kallon sirrin su media tare da ni zulaihat ibrahim fasaha.